Hausa Basic Course, Unit 30, Basic Sentences. Kai. Kai. Kai, Asabe, wa ya ɗauki Kai, Asabe, wa ya ɗauki alƙalami ya dudduba ka dudduba ne baka gani ba ka dudduba ne baka gani ba inda inda ba inda ban duba ba ba inda ban duba ba Ya tantambaya. Ya tantambaya. To, kira yaran ka tantambaye su mana. To, kira yaran ka tantambaye su mana. Ya kikkira. ya kikkira kina zato ko na kikkira su za su zo kina zato ko na kikkira su za su zo to zauna kana magana to zauna kana magana af af ya raba ya raba ya rarraba ya rarraba af kin rarraba wa makwabtanmu kuɗin af Kin rarraba wa mu kuɗin? Tun, tun, eh, tun jiya da la'asar. Eh, tun jiya da la'asar. Kuwa, kuwa. ko kuwa sun yi maki godiya ko kuwa sun yi maki godiya ko kuwa shiru shiru to kada a yi shiru kawai To, kai dai a yi shiru kawai. Grammatical Drill 31 Verbs with Reduplicative Prefix. Grammatical Drill 31 1 Question and Answer Model Drill. Kun tambaya ko tukuna? E. mun tambaya. sun gudu ne e sun gurgudu ka sare itacen e na sassare an sata kuwa e an sassata ta ɓoye abincin? e ta ɓaɓɓoye ya fara aikin? e ya faffara kin gyara gidan? e Na gyaggyara. Ka harba da safe? E, na harba. Ta kawo kayan? E, ta ka kawo. Kun saya? E, mun saya. sun warke dai e sun warke ta raba musu abincin e ta rarraba masu ka gode masu e na gogode masu sun tashi aiki? E, sun tattashi aiki. Kin ce su zauna? E, na ce su zazzauna. Ka tabbata sun gaji? E, na tabbata sun gargaji. Ka kira ma'aikatan? E, na kira su. An faɗa maka ya zo? E, an farfaɗa mini. Ta gamu da dabbobi? E, ta gagamu da su. Kin jira matansa? E, na jijjira su. Ka aika da rigunan? E, na aika da su. An fita da dabbobi? E, an firfita da su. Kun karɓa da yawa? Eh, mun ka karɓa da yawa. Sun sauka a gidanku? Eh, sun sassauka a gidanmu. A wajensa ya sama? Eh, a wajensa ya sassama. Ka duba sosai a cikin akwatin? Eh, na dudduba sosai. Ya huta da rana? Eh, ya hurhuta da rana. Kun dawo da wuri? Eh, mun daddawo da wuri. Ya shirya da kyau? E, ya shirya da kyau. An zuba a ciki? E, an zuzuba a ciki. Sun ɗauka da yawa? E, sun ɗauka da yawa. ta nema a ofis? I, e, ta nema a ofis. Kin damu da rana ne? I, e, na da damu da rana. Ya gaya mata saƙon? I, e, ya gaggaya mata saƙon. Grammatical Drill 30 1 2 Question and Answer Model Drill Halima ta rarraba abinci? E, eh, ta rarraba. Uwarki ta tantambaya? E, eh, ta tantambaya. ‘yan sanda sun daddawo? E, sun daddawo. Matarka ta shirya abincin? E, ta shirya. Ma'aikata sun ta tashi daga aiki? E, sun ta tashi. Asabe ta zuzuba ruwa a buta? E, ta zuzuba. Kun ɗauki waken? E, mun ɗauka. Mai gidansa ya warwarke? E, ya warwarke. uwarsa ta karɓa? e ta karɓa. kun zazzauna a gidansa a'a ba mu zazzauna a gidansa ba an gargaji da yin aiki A'a, ba a gargaji da yin aiki ba. Ka gaya masu su hurhuta? A'a, ban gaya masu su hurhuta ba. Yaran sun sassami abincin? E, sun sassami abincin. Musa ya dudduba a can? E, ya dudduba a can. A kasuwa suka gargamu? E, a kasuwa suka gargamu. Mamman da Shehu sun gurgudu jiya? E, Sun gurgudu jiya ta sassare itacen? E, ta sassare itacen. An sassata da yawa? E, an sassata da yawa. Kun sassauka a makaranta? E, mun sassauka a makaranta. Malaman daji sun fifita da wuri? E, sun fifita da wuri. Kin nan nema a hankali? E, na nan nema a hankali. ya daddamu da zuwa can e ya daddamu da zuwa can a kawo ya kira ma'aikata a'a bai kira su ba shehu ya farfada maku a'a bai farfada mana ba bello ya jijjira mutanen a'a bai jijjira su ba kin aika da tabar a'a ban aika da ita ba sun ɓaɓɓoye magungunan A'a, ba su ɓaɓɓoye su ba. An gyaggyara akwatin. A'a, ba a gyaggyara shi ba. Dokin ya harbe ku? A'a, bai harbe mu ba. masinja ya kawo takardun a'a bai kawo su ba kasa sayi alkaluman a'a ban sassaye su ba matata ta gaggaya muku saƙon A'a, ba ta gaggaya mana ba. Ka goggode wa matan sarki? A'a, ban goggode masu ba. Grammatical drill 30, 1, 3. Question and answer substitution drill. A ina kasa sami waɗannan? a makarantarmu kikkira a ina ka kikkira waɗannan na manta wajen dudduba a ina ka dudduba waɗannan Ba zan iya tunawa ba. Gaggamu A ina ka gaggamu da waɗannan? A makarantarmu. Ka karɓa. A ina ka karɓi waɗannan? na manta wajen sassata a ina ka sassaci waɗannan ba zan iya tunawa ba gyaggyara a ina ka gyaggyara waɗannan a makarantarmu wa ya kira yaran matar musa ce dudduba wa ya dudduba yaran ina zato masinja ne tattambaya wa ya tattambayi yaran tambayi mai gidanka mana daddamu wa ya daddamu yaran ya zan iya sani jijjira wa ya jira yaran 'yan sanda a aika waye a aiki yaran matar musa ce ha harba Wa ya harbi yaran? Ina zato masinja ne. Tattashi Wa ya tattashi yaran? Tambayi mai gidanka mana. Nennema. wa ya nemi yaran ya zan iya sani yaushe za a rarraba masu albashi watakila gobe da rana Ka karɓa. yaushe za a karɓa masu albashi bakwai ga watan nan ɓoɓɓoye yaushe za a ɓoɓɓoye masu albashi sai bello ya dawo kakkawo yaushe za a kawo masu albashi tambayi babban a akawu mana ka gaya masa ya faffara kafin in zo ban gan shi ba ba. ka gaya masa ya dudduba kafin in zo shehu ya gaya masa ba ni ba rarraba ka gaya masa ya rarraba kafin in zo? E, da wuri kuwa. farfaɗi Ka gaya masa ya farfaɗi kafin in zo? A'a, na manta. Sassare Ka gaya masa ya sassare kafin in zo? Ban gan shi ba, zuzzuba. Ka gaya masa ya zuzzuba kafin in zo? Shehu ya gaya masa ba ni ba. Tan tambaya. ka gaya masa ya tambaya kafin in zo e da wuri kuwa sassaya ka gaya masa ya sassaya kafin in zo a'a na manta End Unit 30.